kake kwatanta wannan rana da a yau da martaba sarkin Kano ya dawo da yadda al'umma Kano suka yi dango wajen tarbarsa. Masha Allah, bismillahir rahman rahim. Wannan abu ne da yake mutu kafarin su, kuma abu ne da kowa ya san shi. wannan ya nuna wa duk mutanen duniya cewa duk wani wanda yake tunanin da wani mai goyon bayan wani gaishe ka sarkin wagan kuma ya nuna cewa suna son sarkin su suna ganin kima sa gaishe ka sarkin waga suna so gode wa jama'a da suka fito suka cire ranar Allah ƙara basira sarki ne muka sani to duba da kuma gwamnati ta yi doka kuma hata ma ba da takardar kama aiki ko wannan sabbin sarakuna kashi kuma tun da kuka je kuke cewa Kano sarki ɗaya aka sani. Eh ai wannan magana ce waccan hukuncin su ne ba hukuncin Allah. Gaskiya ne. To a jira a ga me Allah zai shi. To ya kake gani duba da cewa kun fi karfi a masana'antar Kanewood sai kuma gashi wasu daga cikin masana'antar su ma suna goyon bayan wasu daga cikin sabon sarakunan da aka kirkira. Me kake gani game da wannan? ai Ina ga duk wanda ke ga yana goyon bayan abin da aka yi. kan garin bane wallahi ba ya kan su ganin fuskokin su a wasanni da ake a cikin ai akwai waɗanda suke suna ne da su akwai kuma waɗanda 'yan masana'antar yawa akwai masu suyi don akwai masu don jihar su da kasar su najeriya ba da hausa waɗannan ina tabbatar ma ba sa goyon bayan wannan kenan gwiwa ka kai sarkin waka sai na sarkin kano ba ta sare ba kenan ya za a yi ta sare ya yi in na ce maka sun bata mana rai wallahi ne ma kanya a wani sallah ma ba mu fito ne ran su su ne ci gaba da ba akwai sabuwar waka kenan insha Allah